Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu alfa rediyo kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Talata uku ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. A birnin Las Vegas na nan Amurka, ɗimbin mutane sun yi tsaye akan dogon layi har na tsawon awanni takwas domin a ɗauki jininsu don taimaka mutanen da suka jikkata a dalilin harin da aka kai musu. sama da mutane goma sha shida ne aka ba da rahoton sun rasa rayukansu a wani hari da aka yi wa ofishin 'yan sanda da tagwayen bumabumai a damascus babban birnin syria ɗaruruwan mutane ne suka fito kan tituna a birnin barcelona domin yin zanga-zangar nuna rashin amincewa da fatattakar da 'yan sanda suka rinka yi wa masu neman 'yancin wani yanki To kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman kan mummunan harin nan na tarihi da aka kai birnin Las Vegas na Amurka To a yayin da ake ta muhawara a ciki da wajen Najeriya kan ci gaba ko rashin ci gaban tattalin arzikin Najeriya wani kwararre ya ce shi fa talaka zai fi fahimtar wannan yaren ne kawai idan farashi ya fara karyewa saboda yalwata da abinci za kuma a ji cewa an yi wani taro na haɗin kai tsakanin mabambantan al'ummomi a jihar borno inda aka lura cewa kowa fa ya aikata ajizanci. wanda baya kuskure Allah bai halicce shi ba tukuna don siffa ce ta Allah kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sakwato na tafa da shirin tsaka mai wuya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a birnin las vegas na nan amurka ɗimbin mutane sun yi tsaye kan dogon layi har tsawon awanni takwas domin a ɗauki jinin su don taimakawa mutanen da suka jikkata a dalilin harin da aka kai a daren lahadi wanda shine hari mafi muni da wani mutum guda shi kaɗai ya taɓa kaiwa da bindiga a tarihin amurka an bayyana ɗan bindigar da suna stephen paddock mai shekaru 64 ɗan asalin garin muscat da ke jihar nevada ya buɗe wuta kan mutane fiye da dubu ashirin da biyu ke kallon wasan mawaƙa da daren lahadi kafin ya kashe kansa lokacin da 'yan sanda ke daɗa matsowa zuwa ga ɗakin nashi Fadak ya buɗe wutan ne daga ɗakin otal ɗinsa da ke hawan bene 32 a otal ɗin Mandalay Bay, wanda ke tsallaken titi daga inda ake gudanar da wasan mawaƙan. Mutane 59 ne suka rasa rayukansu, hawa kuma wasu 527 suka raunata. baturen 'yan sandan karamar hukumar clark joe lambardo ya ce an samu makamai iri-iri har guda goma sha shida a ɗakin maharin da ke otal ɗin da bindigogi goma sha takwas haɗe na kiyoyi da kuma dabban harsashe a gidan maharin da ke garin mesquite shugaban amurka donald trump ya jagoranci shirin mintoci da al'ummar amurka suka yi da nuna juyayi a fadar white house haka kuma trump ya kuma bayar da umarnin a sassauta tutocin amurka a duk faɗin ƙasar ya kuma shirya zai je birnin las vegas gobe laraba domin gana da ma'aikatan da suka kai ɗaukin gaggawa da kuma waɗanda lamarin ya shafa da iyalansu sama da mutane sha shida ne aka ba da rahoton sun rasa rayukansu a wani hari da aka kai ofishin 'yan sanda da tawagan wato tagwayen bama-bamai a damashku babban birnin kasar siriya ministan cikin gidan siriya laftana janar muhammad alsha'ar ya faɗa wa manema labarai cewa wasu da ya kira 'yan ta'adda su ne suka kai wa ofishin 'yan sandan hari da bama-bamai a unguwar almidan da ke birnin magadishu jiya litini kafin ɗaya daga cikinsu ya tayar da nakiya da ya kashe kansa shi kuma ɗaya daga wato shi kuma ɗaya maharin ya kutsa cikin harabar ginin 'yan sandan inda suka harbe shi lahira abinda kuma ya yi sanadin tashin bom ɗin da ke jikinsa a cewar ƙungiyar observatory da ke saka ido kan harkokin cin zarafin bul'adama a siriya da mazauninta ke burtaniya mutane sha ne suka mutu cikinsu har da 'yan sanda da kuma fararen hula ya zuwa yanzu dai babu wani mutum ko kuma kungiya da ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan harin To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ɗaruruwan mutane ne suka fito kan tituna a birnin barcelona domin yin zanga-zangar nuna rashin amincewa da fatattakar da 'yan sanda suka ringa yi wa wasu masu neman 'yancin cin yankin masu zanga-zangar waɗanda yawancinsu ɗalibai ne sun yi ta ɗaga tutar catalonia jiya litinin suna kuma ɗaga kwalaye masu rubutun neman a bari a bi tsarin dimokuraɗiyya a ƙofar hedikwatar 'yan sandan barcelona haka kuma an yi irin wannan zanga-zangar a wasu biranen ƙasar tashin hankalin da ya ɓarke ne bayan da 'yan sanda suka yi yunkurin dakatar da zaben raba gardama da aka shirya yi a ranar lahadi jami'an catalonia sun ce kusan mutane 900 ne suka raunata lokacin da 'yan sanda suka yi kokarin hana mutane kada ƙuri'unsu wanda kotu ta ce baya bisa doka hotunan bidiyo sun nuna yadda 'yan sandan suke jan mutane daga guraren da ake gudanar da zaben suna dukansu suna bal da su ma'aikatar harkokin cikin gida ta spain ta faɗa a jiya litinin cewa sama da 'yan sanda 430 da jami'an tsaron farin kaya sun samu raunuka a aron gamar da aka yi ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta amnesty international ta ce jami'anta masu lura da lamarin sun shaida cewa 'yan sandan spain sun yi amfani da ƙarfi mai yawa akan masu zanga-zangar fadar white house ta shugaban kasar amurka ta ce za ta iya zaman tattaunawa da kasar koriya ta arewa ne kawai idan maganar shirin sakin amurka ukun da koriya da arewa ke tsare da su za a yi sanarwar dai ta fito ne kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya bayyana cewa har yanzu amurka na da hanyar magana da jami'an koriya ta arewa kai tsaye kuma jami'an amurka na neman a yi tattaunawa amma sa'o'i kaɗan sai shugaban amurka donald trump ya fito yana sukar kalaman na tillerson yana mai cewa tillerson yana ɓata lokacinsa ne kawai ta wajen yin magana da koriya ta arewar to sai dai duk da wannan furici da trump ya yi fadar white house ta faɗa jiya litini cewa har yanzu shugaban ƙasa yana da ƙwarin gwiwa da kuma tabbaci kan talasan ɗin da alama dai wannan maganganu masu sabawa juna da ke fitowa daga bakunan shugabannin na amurka kan batutuwa wato kan koriya ta arewa sun haifar da rudani tsakanin amurkawa To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji da daren ranar Lahadi an kai harin bindiga mafi muni a Amurka a birnin Las Vegas na jihar Nevada a wurin holewa na Vegas Strip inda mutane sama da hamsin suka mutu. kan wannan ne abokin aikinmu mahmud lalo ya shirya mana wannan rahoto na musamman 'yan sandan birnin na las vegas sun ce steven paddock mai shekaru 64 wanda ya fito daga yankin Miskit a jihar nevada da ke nan amurka ya kai harin ne akan dandazon jama'ar da yawansu ya kai 22,000 a wani buɗaɗɗen wuri da ake taron wasannin waka inda ya ta cillo harsashai daga ɗakin otel ɗinsa da ke bene na 32 a otel ɗin da ake kira mandalay bay shugaban 'yan sandan birnin na las vegas joseph lombardo ya ce nan da nan aka tura gwanayen 'yan sandan nan na swat waɗanda suka burma ɗakin maharin inda suka tarar da shi a mace a cewar lambado sun yi amanna fadog ya kashe kansa ne sannan an tsinci ƙalla bindigogi goma a ɗakin otal ɗin nasa sai dai shugaban 'yan sandan bai bayyana wannan hari a matsayin na ta'addanci ba Da farko sai mun gano menene dalilinsa na kai wannan hari. Uh, Sannan idan akwai wasu dalilai da ke da nasaba da uh, ta'addanci, baya ga cewa akwai yiwuwar mutum ne uh, da ke cikin halin kuncin rayuwar da yake so har ya hallaka mutane da dama. Lokaci ne zai ba mu dama kafin mu saka wannan hari a cikin jerin ta'addanci. Um, a jiya litinin shugaban amurka donald trump ya kwatanta harin a matsayin tsantsan rashin imani sannan ya ba wa 'yan sandan birnin na las vegas kan yadda suka yi gaggawan kai dauki. i want to thank the las vegas metropolitan police department ina sana mika mika godiyata ga 'yan sandan birnin las vegas da duk sauran waɗanda suka kai ɗaukin farko saboda irin jarumtakar da suka nuna wajen ceto rayukan jama'a da dama abin al'arjibi idan aka yi la'akari da irin zafin naman da suka nuna wajen dakile salwartar ƙarin rayuka yadda aka gano maharin cikin gaggawa bayan harbin farko da ya yi wani abu ne da za mu ci gaba da nuna godiya a kai Hakan ya nuna tsantsar ƙwarewa. A halin da ake ciki, 'yan sanda na ƙoƙarin gano dalilin da ya sa Stephen Paddock ya kai wannan hari, wanda shi ne mafi muni a tarihin Amurka a wannan zamani. To a gaida Mahmuda, a shirinmu na hantsi za a ji wata hira da muka yi da wani ganau kan wannan harin. Daga nan Amurka kuma bari mu kaɗa Najeriya inda ƙwararru ke mai da martani kan nazarin da kafar labaran cbn ta nan amurka ta yi game da farfadowa da hukumomin najeriya suka ce tattalin arzikin kasar yayi mahmud ibrahim kwari gare ka rahoton da kafar talabijin ta nbc ta wallafa ya bayyana tashin farashin mai a kasuwar duniya da raguwar tarzoma a yankin niger delta a matsayin manyan al'amara da suka sanya najeriya ta fita daga yanayin masassar tattalin arziki makonnin da suka shuɗe To amma rahoton ya ce wannan ci gaba na wucin gadi ne kawai saboda rashin tabbas akan farashin mai a kasuwar duniya da rashin dawomaman zaman lafiya a yankin Niger Delta da kuma cewa har yanzu Najeriya na dogara ne akan kudaden cinikin albarkatun mai daga kasashen duniya. Baya ga wannan in ji rahoton kakar sarkokin siyasa da ƙasar za ta shiga a shekara mai zuwa da rashin tabbatattun manufofin gwamnati na kare ƙasar daga sake shiga masassar tattalin arzikin na daga cikin batutuwan da suke yi wa wannan yanayin fita daga masassar tattalin arziki barazana. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da korafin cewar har yanzu ba su gani a ƙasa ba Eh ni har yanzu kawa jiya jiya yau ne babu tattalin arzikin ƙasa. Ba mu gani a ƙasa ba saboda gaskiya har yanzu a koma yadda ake yi da ba. To amma da Lawan Habibu Yahaya masanin tattalin arziki a kwalejin fasaha tattalin arziki da kuma harkokin gudanarwa ta jihar Kano na cewa. Fita daga masassar tattalin arziki kashi biyu ne. Kashi na farko izamana cewa gwamnati kuka da birarin da take na rashin samun rarar kuɗi da nauyi mata fiye da abin take samu ta fita daga wannan. kashi na biyu abin da take samu na kudaden i zamana cewa ta sana'antar da shi yadda na kasa zai samu a jikinsa wanda shi muke magana yanzu ta i zamana cewa ta kafa wa'insu manhajoji da hukumomi da za su tabbatar da cewa kudaden nan da aka samu an yi amfani da su ta inda gwamnati ta ce za shi misali talaka abinci ya wadata a gare shi cikin sauki ya samu kuma aikin yi i zamana cewa an haɓaka harkar ilimi da lafiya da tsaro idan baka tabbatar da tsaro mai ɗorewa ba aikin gona ma ba zai tabbata ba to idan ka tabbatar da wannan to ita ce fita daga fatara farashi ya fara karyewa saboda yalwata da abinci Dr. Lawan Habib Yahaya kenan masanin tattalin arziki a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To a gaida na Kwari, daga Kano kuma bari mu danna jihar Borno, inda aka yi wani taron mabambantan al'ummomi don tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar haruna dauda biyu gare ka gwamnan wanda kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar wato barista kakasho ya wakilta ya ce yanzu haka gwamnatin nasu ta shirya wajen tallafa mutane game da abin da ya shafi harkokin noma da ma tallafa wata ma'aikatar nan da ake kira ministry of poverty alleviation da aka fata don rage da talauci tsakanin matasa kama da karin bayani da kwamishinan ma'aikatar shari'a wato barista kakasho lawan da kuma ya walkici gwamnan jihar borno ya yi min an fara samun lafiya a jihar borno da kuma north east na nigeria to jami'an tsaro sun ga cewa akwai bukatan a zo a zona da malamai da sarakuna da gwamnati da su jami'an tsaron kansu domin a sake salo wa wannan tafiya akwai wanda rashin sani jahilci ne yake sa shi ya yi wannan abin wani kuma rashin abin yi ne wani rashin tarbiyya ne saboda haka shine aka yi wannan taron wanda ma yake cikin wannan abin an amince masa ya tuba ya koma a karbe shi a yi masa tarbiyyar da ya kamata a nuna masa hanya kuma ba shi sana'an da zai yi domin ya koma ya zama mutumin kirki a cikin jama'a. Major General David Amadu dai ya shi wakilci babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya wato Lieutenant General Tukur Buratai kama abin da ke cewa. Ya ce ya kamata yanzu jama'a su aje bambance-bambance a gefe a da hannu wuri guda don a samar da zaman lafiya mai ɗorewa a wannan jiha. Idan ba za ka yi aiki tukuru ba ka tabbatar cewa ka samu zaman lafiya a gidanka ba makwabcinka ba ne zai zo samar maka da zaman lafiya a gidanka. Dr. Yahuza Muhammad Muhammad dai ɗaya daga cikin malamin da suka yi jawabi a wajen wannan taron. Akwai magana hakuri so ana ganin laifi. In dai sauci kake to za ka yi hakuri. Sannan ba yadda za a yi mutum ya kasance ba ya da kuskure a rayuwarsa. Wannan ba zai yiwu ba. Wanda baya kuskure Allah bai halicce shi ba tukuna. Dan siffa ce ta Allah. Reverend Fada John Fabi Mini ya wakilci a umma Kirista da ke jihar Borno. Kowace addini idan ba fahimce ta ba ko musulunci ne ko kristanci ne ko yahudanci ne idan ba a fahimce ta ba kuma ba fasara ta bisa ga ka'ida ba za a iya kwatanta ne kamar kuka ne a hannun mahaukaci in ba yi hankali ba zai hallaka kansa da kuma wayansu wannan taro dai shi ne irin karinsa na farko da aka bude a jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. To a gaida ɗan mutan biyu yanzu kan bari mu koma gefe guda Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Kasar su 'yan jam'iyyoyi abubuwan da ke damuwar su ba wai wani eh, eh, aiki na ƙasa ba ko makaranta ko eh, wani abu ba shine ke shafo su ba duk in kaji sun taddo rigima abu ne wanda ya shahi zaɓe. ko me za a yi ya kamata a ce an zo a tattauna duk abun bangarori wa'anda ke cikin ƙasa sun yarda sai an ka kai lokacin da koma mun zo mun zamna sai a ce ku ba komai ba mu ne ke da rinjaye mu za mu yi abin da muka ga dama. wannan ɗanɗano ne na muhawarar da za mu fara Allah kan Mulana Wateo kan faɗi tashin siyasa na jihuliyar Nijar. Amma yau za mu koma ne a Najeriya mu kammala da muka riga muka faro dangane da harkokin siyasa ita wannan ƙasa ɗin musamman gane da guguwar siyasar zaben shekarar 2019 yake daɗa ƙarfi. bayan da gwamnan jihar ikiti peter da lefayoshi a cikin makon jiya ya bayyana kudurinsa na yin takarar zaben shugaban kasa a zaben shekarar tara wannan yana nuna bisa ga duka alamu kenan an soma kada gangar zaben na gaba gadan kenan gwamnan ya ce shi ba ruwan shi da cewa wai jam'iyyar su ta pdp ta riga ta yanke shawarar cewa dan arewa ne za ta baiwa tikitin ta na yin takara to a tuna cewa wannan bayyana ta fara fa tana zuwa ne kwanaki kaɗan bayan kalamin da ya jefa ministar mata wato aisha juma'a alhassan cikin rikici na cewa tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya atiku abubakar ne za ta goya baya a wannan zaben abin da ya jiwo maganganu da sukan lamiri a gunta daga sassa daban-daban na najeriya din shi kan sau zira na adama duk mai karatun jaridu da bin da yake yi da waɗanda ake yi a kansa a cikin kafofin watsa labarin duniyar gizo da shi da tsohon gwamnan jihar kano injiniya rabi'u musa kwankwaso da tsohon gwamnan jihar jigawa sule lamido zai gaida hayaniyar siyasar zaben na gaba take da fitowa fili kuma ko bayan su kun san ana jefa sunayen mutane irin su bola tinubu har da gwamnan jihar mu ta sokoto abdullahi huzairu tambuwal a cikin wannan batu da dai sauransu to wannan yasa yau za mu koma ga muhalar da muka faro can kwanan baya wace wakilin mu hassan mai ne shirya tsakanin abdullahi alabura na tare da ita ma manta raba din da kuma abdullahi aliyu katsina na kungiyar magoya bayan buhari wadda suke yi akan abin da ya biyo bayan wa'ancan kalaman da majalisar matan ta yi wanda ya kai su ga shiga cikin rikicin cikin gida na manyan kungiyoyi ko kuma jam'iyyun siyasa na apc da pdp wanda suke fuskanta dangane da batun mutanen da za su tsaye da 'yan takarar shugaban kasa a wannan zaɓe din da kuma matsayin shi kansa shugaban na najeriya na yanzu muhammadu buhari kana gida ne wannan a kowa ya san akwai rikici a cikin da cikin gida misali yanzu in ka ɗauki jihar kaduna akwai rigingimu masu zafi kowa sai akwai rigingimu cikin gida a cikin jihar Kaduna tsakanin bangaren gwamna Erfa'i da kuma bangaren Farta Shehu Sani. Idan ka zo ka jihar Yobe akwai rigingimu tsakanin bangaren gwamna Ibrahim Gaidam da kuma bangaren injiniya Mustapha Mai Haja shugaban hukumar agajin gaggawar ta Najeriya. Haka. Haka in ka je jihar Kano akwai rigima tsakanin bangaren Kwankwaso da kuma bangaren gwamna mai shi Abdullahi Umar Ganduje. haka kusan aiki suna ko ina a Najeriya babu babu inda babu irin wani rikice-rikicen da suke yi. wai rigimar da shi yake magana ta cikin gida da misalin da ya bayar na matsalar ministoci da wanda ita bayar da matsalar ministoci shin ministoci 'yan jihohi ne ko kuma 'yan gwamnatin tarayya ne wanda ita take ciki wanda kuma yanzu mu muke magana. To, ana gudu ba shi amsa. Eh, abin da ka gane ko minista tana tana da kujeran federal gwamnati na tukar gyara gwamnatin tarayya ka ga ba muna maganan gwamnatin tarayya ba ta ce eh. karɓar kowane irin misali a kananan jihohi ba saboda jihohi wasu mutane ne daban suke mulki da tunaninsu daban da na shugaban kasa duk da shi shugaban kasa ya yi kokari ya ba da misali ya ba da layi wanda za su yi aiki a kai amma ba lallai ne su bi ba kuma za su iya wani abu daban tsakanin irin wani shugaban kasa ke amma mu yanzu abin da muke maganar matsalar cikin gida Abdullahi Gagala na APC tsarin mulkin jami'ar APC nan na tarayya daban na jihohi daban misali APC nan kafin ta zo mulki ta ga yan Najeriya cewar za ta yi maganin manyan abubuwa guda uku cin hanci da rashawa tsaro wato maganan Boko Haram da garkuwar mutane da kwamfashi da makami da sauransu hmm. da kuma yaƙi da talauci. Haka. Wannan kuma ta mana bayani a duka Najeriya ba wai ta gargaman kaɗai ba. haka to ya kake maganar cewar tarayya daban jiha daban ai ai da suke tarayya suna jirgin duka jam'iyya ɗaya ne ai kuma duka tsarin mulki ɗaya na jam'iyya alhaji hasan eh. shugaban kasa ya yi abin da a tarihin najeriya ba taɓa yi ba ya ɗauko kuɗaɗe manya-manya ya ba da sunan wani abu da aka ce ma bail an samu wasu makudan kuɗaɗe wanda aka ba su lakabi da paris club an cika gaba sun guza mu wannan gwamnonin amma tun da nake magana da kai a yau akwai gwamnonin jam'iyyar mu ta APC wanda ba sa biyan albashin sun kasa biyan haƙƙoƙi na ariyar sun kasa sun kasa sun kasa kawo tsaro misali jihar Kaduna da jihar Kano da jihar Zamfara da jihar Katsina suna fama da matsalar farashin shanu amma ka gaya mani a cikin wa'annan jihohin har yanzu ana samun barbashi na farashin shanu musamman jihar Zamfara shi wani kuɗin da ake bayarwa domin a yi wannan aikin da shi shi shi ne ake yi ko ko shugaban kasa zai bar aikin da yake yi bayan ya ba su kuɗi don a ci alkawari na kamfen da aka yi na inganta rayuwar talakawa da kawo tsaro da inganta rayuwa da ci gaba al'umma ya baro ta wuri ya dawo ya ce dole ba abin da yake su jam'iyya take da iko na sa ido akan shi wa'annan gwamnoni shugaban kasa ya alkawari ga yana yana aiki a kai kuma yana cikawa kuma ita tana yabawa shin gwamnoni shin su ma suna yi to abdullahi kamar ina na fahimta shi ne ina zuwa kamar kana fita daga cikin ainihin abin da muke magana yawa abdullahi haka ni ma abin da kuke mun riga mun fita daga wannan gefe sannan kuma ko ya kuma mun kan shi ya kawo magana shi state mun yi magana state ya ta wannan abar maganar state ana maganar federal government yanzu ko ya koma yana maganar state ko ba gani ba ko a ne abin da ya abin da ya sanya abin da ya sanya maganar state da amfani kenan ko tunda in za a ji bari ka ji idan za a ji in za a ji ko ga oke siyasa siyasa tana tashi ba sai daga gidi akwati ne ba ta zo ward ta zo local government ta zo state ta ta je federal government haka ke rage siyasa ko ba zama bace ah. a cikin nan kowane ɗaya ina zuwa kowane tushe kowane gaba guda ɗaya ko ya fi karfin a ce an ajiye shi daban ko ba ne dalilin wani sistem ne ai ba za a ajiye ba amma ni kokarin da na yi shine mu take ta maganar mu akan federal government shine shi Hassan ya bada misali da kai cewa ai jami'in nan guda ɗaya ce kuma constitution na jam'iyyar guda ɗaya Abdullahi Abdullahi yanzu misali kowa san cewar ministan ayyuka na Najeriya ah, Babatunde Raji Fashola dan gidan siyasar Tinubu ne haka kuma tinubun nan kowa san shi ma yana hankoran kiba ga shugabancin najeriya nan gaskiya ne yanzu idan fashola ya fito yana kwarzanta gwaninsa hmm. kana ga an yi adalci a fito ana ana azazalarsa to ai abin da ya sanya ta gana bada misali tun da mana hasani na bada wani hankali kuma tinubu yana da takara yana so ya takara mulkin najeriya Kwankwaso yana so ya takarar mulkin Najeriya, Rota ta yana so ya takarar mulkin Najeriya, kuma duk wannan mutanen sun ba da mutanen a cikin gwamnati. To ina zuwa, bari ma tambaya ne kan wannan batun, bari ma tambaya ɗaya kuma kuma hmm. amsa yar yar takaitacciya. Haka. A matsayinka na waɗanda kuke kusa da shugaba Buhari. Haka. A tunaninku wanne ne ya fi tsakanin mutumin da zai fito karara ya gaya shugaba Buhari gaskiya. Hmm. Akan wanda kuma zai je yana nuke-nuke. Kuwa a ɓangaren ku Wani za ku faminta da shi ai mun ba ma mun fahimta ba mun fiye bawa da so da ƙauna wanda zai fito ya fada domin a ɗauki mataki wanda ya kamata. Yawwa. Shi kenan. Ba ya magana an magana. ba yi ba to ka gane ko? Eh. A matsayina mai kaunan Buhari, a matsayina misin Najeriya, a matsayina mai son a gyara a Najeriya wallahi wallahi shawara nake badawa idan ana son a yi gyara a cikin APC akan kuma duk maganar kurcin da ita hajiya ta yi to wallahi ba sanan da za a yi a zanna a sa mata kawun zuka ba sai dai a kira ta hajiya me yasa cikin wannan kurcin ne ne magana ne da damu yake a zauna da ita a ji ya sa ta kurcin ne me ne ya faru a zanna daga nan wurin a gano in ma da wasu abubuwa da ke zuciyanta. a ranar ko sai amfani da damar din da su nuna sako sai a da yake damunta abin da fasi ya kamata ke su yi ba maganan wai a zauna ana kiranta a ce wai ana cewa za su yi ta ba. Ka ne ko wanda yake a zigi hajiya wallahi bai san me yake a taraba ba. Ni nake taraba ni na san ne yake faruwa taraba. Ka ne ko ni na san me matsayin kai ce a taraba ni na san wani hali matan ta shiga. Don ta sami ko ya Buhari Buhari ya shigo taraba ai a kajin za a yi program gwamnatin lokacin ta hana aka ce ba za a yi ba su ba mu wani mutum wuri don tsaya aka ja ka bashi ya je wurin ya ja gan mu amma sai muke saboda sai sa wanke hannun mu A gane ko an mai da muni da kasan kaman kaman kaman kaman kaman wasu kaman wasu kaman ba kaman ba sai in karatu ba domin ne mun yi fitu mun yi buhari a shi ya kamata ko a zanna a ga me damuwarta me yake da a zanna girin sun sunan a san cewa wani mataki za a ɗauka ba magana wai a zanna ana kiran ta wai a cewa za ta yi ita ba abdullahi ka gana kana jina eh ina da kasan san yin ina jin da magana kenan shin laifi ne ina zuwa yanzu mu kaddara wa cewar wannan kamar adawa ce ga Buhari kamar da kuke ɗauka shin laifi ne a ga Buhari adawa a siyasance tunda tunda tunda demokradiya ake yi to ma da lato a gaishe ku to za mu tsaya a nan sai makon gobe lokacin da za mu bar najeriya mu shiga cikin makwauciyar ta jamhuriyar nijar yanzu harkokin siyasa sun tabarbare cikin ƙasar komi niger komi ya tsaya kan. in demokradiyya za a yi aiki da ita tsantsa kamar mali kamar togo eh, kamar benin kamar sauran kasashe ai babu wani wurin zuwa sai majalisa to idan aka ce komi majalisa za a yi su ba za su ce komi ba don saboda can su yan tsagera ne so nake tambaye ka lokacin da tanja muhammadu ya ɗauki niyan cewa zai tazarce a so uku sai ni umar lokacin na yana prime minister ya gayyato ku zo ku yi sandefe kun ko ka tambayi shi ma dubin yan siyasan ko ko ko dodo na yan siyasa ko wane ne abin da kike so kira ma dubin adawa ka tambayi shi ka jiya ba ba hukukun abun nahi shine ana idan muka ce ban maso ba za a kirkiro ba. Yanzu babu rikicin siyasa. Prime Minister ba zai buɗe baki ya wannan magana ba. To akwai wasikan ho da ita. Yau mu ma muna da ai muna mun ka aikata. to sai a jira zuwan wannan sabuwar muhawarar da ke kan hanya in allah ya kama rana wata yau yanzu dai muna gode wa mu na yau wanda muke yau ban kwana wato abdullahi alabura da kuma abdullahi aliyu katsina tare da wakilin mu na can abuja hassan mai kai da ya shirya wannan muhawarar tasu ya haɗa ta kuma ya aiko mana ita daga can a madadin su duka ne ne aliyu mustapha Sakkwata a washington dc a huta lafiya to a gaishe ku ga wannan To mai gida a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri namu na a dawo lafiya. baya ko ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallaba da ku a cikin wannan shiri da zai duba yadda haɗuran ababen hawa a akan hanyoyinmu suke faruwa. Na ba da lafiya. Imanin mutane miliyan guda da dubu ɗari uku ne suke mutuwa a duk shekara a duniya da wasu mutane miliyan ishirin zuwa hamsin. To masu sauraron mu tun daga hantsin yau talata za a fara jin wannan shirin da haka kar ka bari a baka labari a biyo mu a shirin hantsi yanzu a madadin sarfila hashin gumal ah, wanda zai gabata. gabatar mana da labaran duniya amma a takaice ga ina. To a takaice a birnin Las Vegas na nan Amurka ɗimbin mutane sun yi tsaye akan dogon layi har na tsawon awanni takwas domin a ɗauki su don taimakawa mutanen da suka jikkata a dalilin harin da aka kai musu a daren Lahadi. Wanda shi ne hari mafi muni da wani mutum guda shi kaɗai ya taɓa kaiwa da bindiga a tarihin Amurka. an bayyana ɗan bindigar da suna stephen paddock mai shekaru 64 ɗan asalin garin muscat to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin sarfilu kamar yadda na yi bayani da wani haɗa mana sautin da salaman abu da injiniyan mu ni ibrahim kalmus garba ke cewa sai kuma da hantsi.